is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya yau Asabar 14 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka'almasi Garba. jiya juma'a a daidai lokacin da kasar spain ke karbar bakuncin wani muhimmin taro na nazarin batun kafa kasar falasino ɗaruruwan masu makoki sun halarci jana'izar wasu mutane biyar na garin tuba da ke yammacin kogin jordan waɗanda suka mutu a wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai ranar laraba masu makokin sun yi tattaki kan titunan birnin tuba jiya juma'a ɗin ɗauke da gawarwakin mamatan hudu a makara mutum na biyar da aka kashe shi ma an binne shi jiya jama'a a garin tamun a wani bayani rundunar sojin isra'ila ranar laraba ta ce wani jirgin yakinta ya auna wata makuyar masu harkar ta'addanci mai kunshe da 'yan ta'adda biyar waɗanda ke ɗauke da bama-bamai kuma suke barazana ga sojojin isra'ila ma'aikatar lafiyar falasinu da ke yammacin kogin jordan ta tabbatar da adadin mace-macen to amma ba ta yi ƙarin bayani kan koshin waɗanda sojojin isra'ila suka kashe ɗin mayaƙa ne ko kuma farar hula ba shugaban ukraine volodymyr zelensky jiya jama'a ya ce yana da wata dabarar yaƙi wadda ka iya sa ƙasar shi ta yi nasara a ta da rasha kuma yana da niyyar gabatar da tsarin ga shugaban amurka joe biden a wani jawabi a wurin buɗe karo na ashirin na muhimmin taron yalta na turai a birnin kiev zelensky ya ce za a iya kawo ƙarshen yakin zalunci irin wanda rasha ke ƙaddamarwa kan ukraine ne ko ta wajen fatattakar sojojin mamaya a fagen daga ko kuma ta hanyar diplomasiya ta yadda za a kubutar da ƙasar da aka mamaye tare da ceto yaucinta. A arewacin Najeriya ana kan taya al'ummar arewa maso yamma musamman ma jihohin Zamfara, Kebbi da Sokoto murnar nasarar da sojojin Najeriya suka yi wajen kashe kasar gumin dan ta'addan nan kacalla halilu sububu wanda ya yi kaurin suna wajen ayyukan ta'addanci da sace-sace da safarar ma'adanai da makamai an kashe kacalla halilu sububu ne tare da wasu mukarrabansa wajen arba'in nan take a wata arangama baya ga wasu gawarwakin 'yan ta'addar da kuma aka yi ta tsamowa daga ruwa daga baya ga dai wakilin sashen hausa abdulrazak bello kaura da ƙarin bayani duk da yake mazana yankunan ba sa bukatar a su saboda halin tsaro sun nuna matukar jin daɗi da jinjina ga dakarun soji a bisa samun wannan nasarar. Kashe Halilu Subugu mun ji daɗin haka kuma Ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara. Suleiman Bala Idris shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara da Lawal. Wannan abu ne da gwamnati ta farin ciki da akwai shi sannan kuma mun yaba ba jami'an tsaro waɗanda suke sadaukar da rayukan su wajen fuskantar waɗannan 'yan bindiga. A wani faifan bidiyo da ake yaɗa a kafar sadarwa ta Facebook an nuno irin yadda jami'an tsaro na haɗin gwiwa ke fitowa da gawarwaki daga cikin dajin inda a lokacin wani jami'in soja ya ɗaga murya yana baiwa al'ummar shawara akan sha'anin tsaron. Idan za ku iya tsayawa mu dagi da kafafun mu wallahi ba su iya kare mu. Daga zuwa na bayan sati uku ba sai da na hada dan barawu ya liko waje. Shi kuwa Manir Sani Furagirke wani mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro a jihar Zamfara. To wannan za mu iya cewa ga jaruman nasara ce ba wai a iya jihar Zamfara ba. arewa maso yamma da kuma kasa ga baki ta saboda halilu kacalla ya shahara kwarai shine kusan shugaban barayin daji da ke wannan yanki na arewa maso yamma A ranar talatin ta wuce ne ga Halilu Sububu ya fitar da wani faifan bidiyo da yake isar da sakonni ga 'yan uwan Fulani da a ciki yake cewa. Ni ne ka Halilu Sububu wanda kun ji ana faɗi. Mai gidan turji Duk wani malami da kawo mimbari aimi aimi aimi ya roƙi Allah kawo sauƙin abun ga ya yi da ce ai kaza ai kaza. don gwamnati da tana kai karshen abin da yanzu ta kai ko sojan duniya an ka dauko Allah sa kuma ya zo lashe da kiran nan America kuma ya zo ta nan kan kuma ya zo ta nan ba a kai karshen wannan abu don duk kashe man sai na kashe mai inda ba haushi a gaida Abdulrazak Bello Kaura da wannan rahoton To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da sake bunƙasa hulɗar kasuwanci tsakanin Najeriya da Nijar tun bayan warware rigimar da ta biyo bayan takunkuman ecowas kungiyar prodaf ta inganta tsarin kasuwanci tsakanin da magaran daura jigawa da kano ta yi wani babban taro a da magaran jamhuriyar niger da zammar komawa kan shirin nan na bunƙasa nau'ukan noma da kasuwanci da kowanninsu ya fi yin fice a kai. Muhammad Rufa'i babban jami'in sauƙaƙa kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya ya yi ƙarin bayani ma wakiliyar sashen hausa a damagaran tamar abari muna nema mu sauƙaƙa wa manoma yadda in aka sai kayayyaki daga kasuwa nan da muka gina a kai su sauran kasashe a sauƙaƙe wannan taron na da magaram daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya. ambasada musa mamman saban magatakarda ne na niger nigeria joint commission. tukwadido ce da ta kunshi eh, rijin din zandar da jihar katsina da jihar jigawa da kuma ita jihar kano akwai abin da ake cewa a turanci ake cewa comparative advantage muka duba ta ne Nijar sun bunkasa shi gaba wajen harkan eh, kiwo mu kuma mu wala ba mu advantage din kayan gona kamar su hatsi wake da sauransu to yasa kisa bunkasa na kwarewa saboda a samu ci gaba ga tarakan tattalin arziki. Sosai dai ba nan gizo ke sakar ba akwai matsala a ta bakin Malam Inusa Sadi wani manomi a nan jihar da magaran. Gaskiya bismillah kasuwa tana da tarnaki akan wannan bangaren ba a hana mu sa kaya ba ba a hana mu fito da shi ba sai dai wannan tarnakin. sabayo adamu da ya wakilci jami'an najeriya wurin wannan taro ya ce babban burinsu dai bai wuce na ƙara karfafa dangantaka a tsakanin waɗannan kasashe ba gwamnatin najeriya da gwamnatin nijar suna kokarin za su hada ke su shawo kan matsalolin nan ba nan ba da daidaiwa insha Allah A ƙarshe, yan rajin kare 'yancin ɗan adam na ci gaba da sukar tallafin kayan soji na dala biliyan ɗaya da dubu ɗari uku da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ta baiwa ƙasar Masar duk wada gazawar kasar masar din wajen cimma matakin kare 'yancin dan adam da aka amince da shi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama garis da fatan <laughs> an shigo karshen mako lafiya. Ashe, ashe, ni yanzu na shiga wata makaranta sakwata fa. to ai ai ai fito da kike gani a garwashin wuta ta kai ko ina ta kai ko ina <laughs> na mm. a wani a wani a wani majigin na ji shi <laughs> ana na ji shi malama gari kuma yana kokari amma amma amma amma sai ba sakwacin ainihi zai gane cewa yana yana yanzu ne na sanyin na mm. da ce ina yin haka ai da da lahiya lau ba za ka rika cewa ai gashi nan kina yi koyi <laughs> lahiya lau gashi nan kina yi koyi ba za ka rika cewa muna dubi dumi yana <laughs> ga gashi nan kina yi ko yanzu don haka ni yanzu ma yanzu ma ni ni ni ni ni kai na sakwatancin gana kawai zan kama yanzu to fa awo shi ɗaya zan kama to fa ashe za ka rika sai da muke nan ina a bar ya huce ina ji ina gani kana sai shi ni awo to lalle haka ya kamata to dai kiga <laughs> sai shedi ne ko a'a ba sai shedi na magana ta ne kai. sai da ke sai da za ka zuba kudi a aljihunka. A ba sai shi kina yi ne magana ta ta ne kai. To, to na san yana bakon da muka yi makon da ya gabata. har yanzu muna tare da shi tijjani a sase ba na san masu saurare ai sai ka sa na saki koma in kara na nemo shi ina kallon shi yana zare mu ido na sai nima ga kana kallo na ina kallon ka lalle masu saurare mu na san sun zaku su ji karshen tattaunawa da mun kai da shi <laughs> eh, sai ku biyo mu a cikin shirin amma kafin nan bari mu bude muna kaga makon da ya wuce mm. mun kai amarya a wannan makon ɗaukowa za mu yi kwarai kuwa ya ake cewa da sakwatanci shi ɗauko amarya ai ɗauko amarya sha nake akwai wani kasan hausan sakwatan sai sai kai makaranta ɗaukowa ba ɗaukowa kice ɗauko amarya to ɗauko amarya wannan kam to za mu ɗauko ta to wannan kam to wato shi eh, wakilinmu a jamhuriyar Nijar mm. Mansur Sani mm. shi ke angwancewa cewa wato babban zuri'a marigayi alhaji sani tanko da ke maraɗi magamar jibiya da najeriya mm. ashe 'yan najeriya za su kwarara wanga biki a ah, sosai ai maraɗi da jibiya kusan zaki kama al'umma guda ne kamar sakoto kamar illila da kwanni yawwa to aka ce wai najeriya ta wa da nyame mm. to tare da kuma iyalan babban zuriya marigayen liman ahmadu almu da ke madarunfa madarunfa katsina mm. maradi mm. artit arlit arlit taho tawa tawa arlit tawa zandar a duk waɗanda garuruwa garuruwan nijar a'a ah, ah, lallai kan <laughs> lallai kan abin da an ka ce cewa an kai iyalin babban zuri'a waɗanda waɗannan garuruwa to wato zuri'a ga eh. tana waɗanga garuruwa tana ku waɗanga garuruwa wa zuri'ar Adda aka magana to fa awo to awo ke gane <laughs> aiki na na fahimta na je gana to madalla to wato su ne duk waɗanga zuriya ba awo to su ne ƴaƴansu za su yi aure wato kamar yadda muka faɗa shi wakilinmu Mansur Sani ba. Mansur Sani dan hmm. jarida wanda yake aiki a Maradi wanda ka aika mana rahotanni daga Maradi yawwa sai hmm. kuma zai auri Safiya hmm. ita ma 'yar jarida ce. To. A'a da ɗan jarida zai auri 'yar jarida mm. a gargaɗi FM. To. yawwa to ita kuma take mm. eh, ake kiran wanga gari madarumfa madarumfa mm. mm. to madarumfa to ran asabar dinan tuna mai na kina a'a haka kuwa tuna mai na to a wannan asabar ake daura wanga aure eh, eh, na sanyin da karfe tara na safe a garin madarumfa na maradi a gidan liman sani ahmadu da ke kahi dan daɗi. Kahi dan daɗi. Ai da ba sakwatanci ba aka rubuta shi. <laughs> Dan da ka fahimta na kai Mansur kai Mansur da mm. sakkwatanci ma aka rubuta shi. A to ai ko ake san duk Hausan mu guda ce har ta ranka ba ta yi Nijar. Ashe ashe. Mm. To, masha Allah, to da karfi Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi adace. Amin. Allah ba da zaman lafiya da zuri ɗai ya ba. To, amin sun amin muna nan ta himalan Mansur don haka a shirya muna liyawa. A shirya mana wannan tsire cire nan da ake yi a <laughs> cikin wata takardar nan. <laughs> To, muna kuma kara eh, taya amaryarmu abokiyar aikinmu amarya binta yaro a'a ba yaro ba yanzu. Ana cewa Binta Yaro amma sai dai a ƙara wani abu. To a ƙara inkiya. A to don ka ce ta yaron ce ta kaɗai har yanzu. A to gaskiya. A to to eh, eh, mm. eh, His Royal Highness. Mm. A ah, Ja'afaru to Binta Yaro. Mm. Ja'afaru. To. To Allah ya ƙara Allah ya bada zaman lafiya. To amin. Ah, ya kuma sa dawo lafiya. To amin sun amin. To Malama Grace uh, bari kuma mu taya murna ga mu Uzairu Hassan Sanyinna wanda Allah ya albarkace shi da samun karuwar ɗan namiji a ranar Laraba ta wannan makon da fatan Allah ya raya wannan yaro Allah ya bashi lafiya tare da mahaifiyar ya kuma hore abin takalifi. kalifi. sannan kuma bari mu isar da saƙon gaisuwa ta alheri mm-hmm. zuwa ga waɗanga masu sauraren sashen hausa na murya amurka. Na ah, da sun ka hada da muhammadu salihu kauran namo da na jihar Zanhara sai sadiya badamasi maman abdulsamad sai kuma abdulsamad mahmud salihu sai dr nahiu mai maganin ido kauran namo da alhaji ibrahim shamaki jihar Zanhara sai honorable hafizu balarabe gusau da naziru sabo gusau da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namo da da Husaini Dangote Karaso da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro na. da abdulmalik sa'idu mai biredi tv da liman sani dingire mai walda kauran na moda da malam baban yusuf gusau da alhaji jafaru dan koli bayan mtd kauran na moda da lawal hambali dan silba sakkwato da fatan za su yi wannan karshen mako lafiya. ce mai kirkin ka na sanyin nan. Mm, ba za ka game gari da gaisuwa ba wannan gaba gana haka take wannan. Wato sabiri da haka za mu dasa aya a wannan bangaren sai mm. kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sabiri da kaga dai ga mu da bakon ne yana jira kuma yau muna gani ya ce ba zai kwana ba. Ba zai kware ku haka yace ba shi kwana <laughs> yau sai dai shi gama da mushi shi muna baye baye adabu da tafiya. <laughs> Sabiri da haka ga wakilin mu da bakon namu da bako. Na'am. wato ni babu abin da zan ce da falali dorayi irin su hassan gis irin su wannan um, mutumin masu karin giya ah, su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan bailon ka gane kuma a lokacin da na yi fim din daɗin kowa na arewa 24 akwai wani rol da nake ogagoji saboda alaƙar yara da nake da ita a cikin sabgar abin tun daga nan yara suka fara ƙaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta faɗi wani haka dai yana samun wannan problem din amma ya fara raguwa daga lokacin da alaka ta da su badaru su wizi su waye waye yara suka fara ƙaunata suka fara mu'amala da ni sannan na zo na yi sangani. shine to a wannan lokacin da ne wannan fim din karangiya na sangami yara za su zo kofar gidana da matata sai ka jan kwankwasa kofa tangami tangami ka ne ba mu dubu hamsin to daga lokacin yaro ma isan zai iya fare min wasa sannan irin su kuma alinu irin fim din zuri'a su waye idan ga saka ni a wani bazawari ko wani attajirin mutum da yake da ya ko wani mutum mai wasa da dariya da barkwanci so normal to a haka har mutane suka gane wannan mutum yana yin wata rayuwa daban bayan irin wacce rayuwar da yake tafi. A cikin finafinan ka wacce ce bakan A duniya. A duniya. Ah. Don ita ta kwanan nan ce ko ko me Eh ai ita ka ce bakan daniyar da tambaya ta ci kai a finafinan da na yi ba nawa ba wanne fim na fi so misali a finafinan da na yi wanda na fi so ina son adada kitabi ina son karambana ina son eh, dambe ba da muka yi da adam izongo sannan ina son fim ɗin basaja in ina ka zan iya ɗauka mana kina cewa yanzu in fita a waje an ɗauki a waje in ɗauki wani fim a likita likita zan ɗauka in dai a na waje ne eh na zaɓe shi ne saboda akwai wani abu da yake tocin ɗina ni mayan mayan ni mayan son iyaye ne ni ina da son iyaye da yawa ina son babana da babata wannan abin kamar a jini na yake to a cikin fim ɗin akwai wani abu da muka aikata da yake damuna a rayuwa lokacin da muka zo zamu kashe adam a zango shi dan kishiya ne daban mu kuma uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ha gane da muka soka wa adam a zango wuka sai ce yaya yayawa ne eh, ka kula da babata to ina iya tuna wayannan abubuwan ya zama sai dinga jin abin kamar ba fim ba shi ba gashi tassa muke yi Ka suratul yusufa irin yadda yan uwansa haga yana son su haga ne ga su kuma yadda suka yi masa sannan akwai wani abu na biyu akwai wani sin da aka yi a ciki wanda ita kiristance ta auri musulmi sai take cewa me isa kike son fita da hijabi sai take cewa kuma alhalin dukkin lullube wasu surorinki da suke za su a ganye a yi sha'awa sai take menene abin sha'awa ranki shi daɗe ya ce bari ki gane yadda abin yake sai ta ɗebo alayoyi guda biyu sai ta cillar da su a ƙasa sai ta ɓara ɗaya sai ta bar ɗaya sai ta cillar da su sai ta ce ranki shi ne za a ce ki ɗau wannan alayoyi guda ɗaya ki sha wacce za ki ɗauka sai ta ɗauko wacce take a rufe sai ta ce ranki shi ne da aikin fadi ai in magana ki da za ki faɗa ne ya kamata ki dau wancan tubabbiyar tunda ita ce a tuba kike ganin surarta da komai da komai da zaki me yasa kika ɗauki wacce kuma take a rufe sai ta ce ai ita ta fi tsafta sai ta to haka mu ma addinin mu abin da yake a lallube shine mai kyau shine mai tsafta abin da yake a bayyane ba wani abu ne wannan sakon ba na iya mantawa da shi a ƙarshe me yasa kace a duniya ce da ka shi a duniya dream ina ne <clears throat> mafarki na ne shine fim din da yanzu in na ceto inda rabbana inda to inda rabbana a kana baro kana baro kana baro na kirkire shi tun ba haka sunansa yake ba tun sunansa yaran malam sannan wani abubuwa ne da suka dinga faruwa a idonmu a gaban idonmu a cikin birni da abubuwan da kake gani su ne ka zauna ka bata lokaci ka kirkire su ka yi su ka gani to kuma sai izamanto abin da baccinka mafarkinka kake yi kuma sai ike tabbata kawai sai kake kallonsa na samu problem da malamai na kano amma sun kira ni mun fahimci juna sun gane ina da dosa na samu problem da hisba a gane akan wasu suna sun kira ni na fahimci abubuwa da yawa a kai na samu problem da hukumar 'yan sanda da ss da mutane da yawa duk akan fim ɗin. ka gane sannan na samu problem da hukumar tace fina-finai to kin ga ashe fim din ya koya min ilimi ya koya min haƙuri ya koya min ma'amala da zamantakewa ta mutane don haka bani da fim ɗin da na fi so duk duniya ni amfanin da na samu babban abin da na fi alfahari da shi shine matasa da masana'antar fim sai wane sai da wane sai da wane sai da wane ni kuma ni na shigo na ce a'a ba sai da wane da wane ba na ce kowa ma in dai a zuciyarka kana so in dai kana so ka zama da fim kai kuma kayan da zaka koya to zaka zama Labari shi ike kai ka inda ike kowa to a Allah kan ko a gobe idan na koma gefe na kalli wani ba shi da kirki yanzu ya zama mai kirki wani layin da yake bi ba mai kyau bane yanzu ya dawo ya zama mai kyau wani ya zama mutum yanzu wani na sama masa sana'a yanzu wani yana aiki in na kalla wani ya tafi aiki kaza wani ya tafi na fi komai jin daɗi wannan ya fi komai barin tamar rai in kalli ina da sama da yara hamsin kurɗari wanda ba dangi iya babu na baba amma sanadiyya ta yanzu kowa yana iya taimakon uwansa ubansa yan uwansa da bukatar kansa to wannan ya fi komai daɗi a rayuwa kuma sai muka zo da irin wannan abun shine zaka je saba luma bat anta luma lai sarab eh warab rab ha gane abali ka taba zuwa farauta da ni ha ah, mai gida mai gida na shiga daji a Kaduna na yi kaza a waye na yi kaza kaza kaza irin ziyarar malam mai gida eh, ka ɗauko mudubinka ka gani ka kalli mudubinka ina naka ai kaza da kaza to haka duk haka domin kirkiri na abubuwan saboda haka mutane suke ka gane ba wai akan mu ne aka fara ba su ɗan adam ɗin ne suka zama haka sai iya zama a nan gurin a yi zance ah, babu kai yanzu misali ina ketowa ka ce eh, inda bana ce ba wahala mai gida sabaluma ba ce an taluma lai warab sarab warabrab rab mai gida yaya hanyar take hanyar lafiya warab sarab warab babu komai ba ma'aikata ba komai hanya ce dodar ce shi kenan da mutum a gani a ci gaba dora inda yake to shine abin da yake faruwa na gode kamar yadda na ce tun da ka zaguro shi yanzu na je na fara laliba shi ga yadda yake zazzare wa yara ido zani asasina muka kasance tare da shi eh, wato zarumi an ka ce eh, masana'antar hina hina ta hausa ta kani wurko eh haka ne to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu sake shigowa da wani sabon da wani bakon in Allah ya yarda to na san yin da yau tunda an auren raki ake yau wani dan gajeren labari zan baka na na magidanci da matashi wai magidanci ne na sanyi na mm. ya je ana hira ka san aka gama cin abinci din sai a baje tabarma ana hira to shikenan ana cikin hirar na eh, kunama ta hau tabar bashi. Jin bata rabka mai ba. Ta harbe shi. Shi kenan da ya ji kamar daka ya cije shi haka ya juya ya juya haka eh, ya tashi sai ya duba. sai aka ga ashe kunama ce aka kashe kunama hmm. an jima zafi ya dame shi ya zafi ya dame shi mutane suka watse zafi ya dame shi shigo gidan sai ya ce matar shi ce kai wannan kunama hmm. ai ba dai zafi ba ya ce inda a ce yaro ne ta harba eh. ai ku da da yayi ku da an ji shi da raki <laughs> an jima an jima an yana kwanci yana jujjuya yana jujjuya sai ce kai wannan kunama inda a ce mace ce eh. <laughs> ta harba da an ji ta da raki yana juyawa mata tana cewa sannu sannu sannu sai an ji ma hmm. <laughs> shi ma ya fashe da kuka ya ce ni ba ba zan yi shiru ba <laughs> ba zan bari ba kuka zan yi to su malam mansur da kuma eh, sai an mu kaga su ba a wasa da mai martaba. To. <laughs> ba a wasa da mai martaba. Ni yanzu in ke kin gani ba a jiya gaba kina ba. <laughs> Ba wani ni ba wasa da mai martaba ba na ce mai martaba. <laughs> <laughs> saboda haka mansur kai ne mm. tun da kai karamar danga ne <laughs> mai sauƙin tsallakewa yan wasu mansur ango mm. <laughs> abin da ka dinga rena mata da kana da yara dan idan aka ce tsiban kan hanya faɗa yaro faɗa babba hmm. idan yunwa ta rafka ka akwai abin da zai iya rafka ka kashi ma <laughs> ya sa mu ido to Allah ba ta zaman lafiya kamar yadda muka faɗa na ga malama Julu na ɗaga mana hannun sabili da aka tilas mu ja na yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da